Sarakuna ta ɗaya Sura shida Solomon ya gina haikali A shekara ta ɗari huɗu da tamanin bayan fitowar Isra'ilawa daga Masar, a shekara ta huɗu ta mulkin Solomon a bisa Isra'ila, a watan Zif, wata na biyu, Solomon ya fara gina haikalin Ubangiji, haikalin da Sarki Solomon ya gina wa Ubangiji, tsawonsa kamu sittin, faɗinsa kamu ashirin. tsayinsa kuma kamu talatin ne, shirayin da yake a gaban ainihin zauren haikalin, ya ƙara faɗin haikalin da kamu ishirin, ya kuma nausa daga gaban haikalin kamu goma, ya yi tagogi da suka fi faɗi daga ciki fiye da waje a haikali, a cikin bangayen babban zaure da kuma cikin wuri mai tsarki, ya gina ɗakuna kewaye da ginin, inda akwai ɗakuna a gefe. Faɗin ɗakunan ƙasa kamu biyar ne, fāɗin ɗakunan tsakiya kamu shida ne, fāɗin ɗakunan hawa na uku kuwa kamu bakwai ne, ya yi bangwaye kewaye a waje da haikalin, don kada a sa wani abu a bangwayen haikali, a yin haikalin, duwatsun da aka fafe ne kaɗai daga wurin fafe duwatsu aka yi amfani da su, ba a ji ƙarar guduma. ko gizago, ko wani abin da aka yi da ƙarfe a wurin ginin haikali yayinda ake gina shi ba, ƙofar zuwa ɗakunan ƙasa tana gefen kudu na haikalin, akwai matakai da suka bi zuwa hawa na tsakiya, daga can kuma matakan sun wuce zuwa hawa na uku, a haka ya gina haikalin ya kuma gama shi, ya jinke shi da manyan katakai da kuma katakan al'ul. ya kuma gina ɗakunan gefe duka a gefen haikalin, tsayin kowanne kamu biyar ne, aka haɗe su da haikalin da manyan katakan al'ul. Sai maganar Ubangiji ta zo wa salomon ta ce, Game da wannan haikalin da kake ginawa, in ka bi ƙa'idodina, ka cika farillaina, ka kiyaye dukan umarnaina, ka kuma yi biyayya da su, zan cika alkawarin da na yi wa mahaifinka Dauda ta wurinka. zan kuma zauna a cikin Isra'ilawa, ba kuwa zan taɓa rabuwa da su ba, saboda haka Solomon ya gina haikalin ya kuma gama shi, ya rufe bangon ciki da katakan itacen al'ul, tun daga ƙasa har zuwa sama, ya kuma rufe daɓen da katakan itacen fir, ya gina wuri mafi tsarki na can ciki, ya gina shi a can ƙuryar haikalin, tsayinsa kamu ashirin ne. an manne masa katakan itacen al'ul tun daga ƙasa har zuwa sama, tsawon babban zaure a gaban wannan ɗaki kamu arba'in ne, an yi wa katakan al'ul na cikin haikalin zane mai fasalin gora da na buɗaɗɗen furanni, an rufe bangon ciki duka da itacen al'ul, har ba a ganin duwatsun ginin, ya shirya wuri mai tsarki na ciki can cikin haikali don yă sa akwatin alkawarin Ubangiji a can, tsawon wuri mai tsarki na ciki kamu ashirin, faɗin kamu ashirin, tsayi kuma kamu ashirin, ya dalaye ciki da zinariya zalla, ya kuma dalaye bagadin al'ul ɗin. Salaman ya rufe cikin haikalin da zinariya zalla, ya kuma gifta sarƙoƙin zinariya a gaban wuri mai tsarki na ciki, wanda aka dalaye da zinariya. haka ya dalaye dukan cikin da zinariya, ya kuma dalaye bagade na cikin wuri mai tsarki da zinariya. A wuri mai tsarki na can ciki, ya yi kirbobi biyu na itacen zaitun, kowanne mai tsayi kamu goma, fiffike ɗaya na kirub, na fari tsawonsa kamu biyar ne, ɗaya fiffiken kuma kamu biyar, kuma goma daga ƙarshen fiffiken zuwa ƙarshen fiffike. Kerub na biyu shi ma kamu goma ne, gama kerubobin biyun sun yi kama da juna a girma da kuma siffa, tsayin kowane kerub kamu goma ne, ya ajiye kerubobin a ɗaki na can cikin haikalin, da fikafikansu a buɗe, fuffiken kerub ɗaya ya taɓa bango guda, Yayin da fiffiken ɗayan ya taɓa ɗaya bangon, kuma fikafikansu. sun taɓa juna a tsakiyar ɗakin, ya dalaye kerubobin da zinariya a bangaye kewaye da haikali, a ɗakunan ciki da waje, ya zazzana kerubobi, itatuwan dabino da furanni buɗaɗɗu, ya kuma rufe ƙasan ɗakuna ciki da wajen haikali da zinariya, don ƙofar shiga wuri mai tsarki na ciki kuwa, ya yi ƙofofin katakon zaitun. da madogarai masu gefe biyar, a kan ƙofofin katakan zaitun kuwa ya zazzana kirbobi itatuwa dabino da furanni buɗaɗɗu, ya kuma dalaye kirbobin da kuma itatuwan dabinon da zinariya, haka ma yi madogarai masu gefe huɗu na katakon zaitun don ƙofar shiga zuwa babban zauri. ya yi ƙofofi biyu na itacen fir kowanne yana da shafi biyu da suke juyewa a maɗaurai, ya zazzana kerubobi, itatuwan dabino da kuma furanni buɗaɗɗu a kansu, ya kuma dalaye su da zinariya da aka buga daidai a kan sassaƙa, ya kuma gina filin ciki da sassaƙaƙƙun duwatsu, jeri uku da jeri ɗaya na katakon itacen al'ul. An kafa tushen haikalin Ubangiji a shekara ta huɗu a watan Zif, a shekara ta goma sha ɗaya a watan Bul, wata na takwas kenan, nan, aka gama haikalin daidai yadda aka tsara shi bisa ga fasalinsa, Solomon ya ɗauki shekara bakwai yana ginin haikalin.